وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سخاها وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أو أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu biyu da dari hudu da arba'in da biyu lissafin nasara kenan yau muna ashirin da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya bayan allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu ku ci gaba da ba tallafin marayu Allah ya wa dukiyarku albarka ku ci gaba da ba tallafin marayu Allah ya yaye mana bala'o'i da muke fama da su Allah ka yaye mana gudunmuwar da aka kawo ta marayu an samu kuɗi daga tebur da akwati naira dubu hudu da ɗari biyar muhammadu tasi'u foundation sun kawo malayu gudunmuwar tamfa turmi 25 da yadi na maza bandir 25 Allah ya tsiri tare da waɗancan bayan Allah da suka ba da gudunmuwa malama hasana daraktan agaji ta nisa'u sunna ta aiko da alkur'ani guda shida ta hannun wato ta ce a baiwa marayu waɗanda suke karatu a makarantar kafin Allah gaba wannan ƙur'anai guda shida su za a aikawa ba za mu manta da makaranta ta kafin Allah gaba ba wace 'ya'yan sabbin musulunta da marayu su ake karantarwa a wurin kuma ana ciyar da su ana shayar da su ana tufatantar da su kuma kwamiti ne take ɗaukar nauyi har da jinya su in ba su da lafiya wannan aiki ne na alkhairi babba Allah ya saka wa kowa da alkhairi sai gudunmuwar wadda ka aiko marayu da gudunmuwa ta akawun na marayu akwai aishatu musa shema aishatu musa shema ta aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyar Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya duke ta albarka da mu da ita Allah ya sa muna cikin masu shan ruwan alkawsara tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama Ibrahim Bilyaminu ya yi ko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ishirin Abdu Abdulkadir ya yi ko naira dubu ishirin Abubakar Abdullahi naira dubu ishirin dukkan su waɗannan bayan Allah Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi dukiyarsu albarka ka yi su albarka da mu da su ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a firdausi ranar tashin alkiyama abubakar sani sito ya yi koma rayu gudunmu naira dubu goma zairani shamsuddin naira dubu goma daga nan mustapha ismail ya yi koma rayu naira dubu goma hadiza yunusa ibrahim naira dubu goma wa marayu amina wato tantangi usman ita ma ta aiko marayu naira dubu goma aisha magaji shika naira dubu goma akwai adamu abdul nasir shi ma ya aiko marayu da gudunmuwar kudi abdul nasir sabo ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu goma ya allah dukkan waɗannan bayan allah ka musu albarka ka biya musu bukatun suna alkhairi duniya da lahira akwai hamsa baba ta aiko marayu naira dubu biyar aisha wato mamir b ta ko marayu naira dubu biyar ina jin aisha tumu naira ake so a rubuta watakila habiba abdulmali naira dubu biyar abubakar nuruddin naira dubu biyar muhammad muktar ali naira dubu biyar junaidu shehu naira dubu biyar aliyu baba adamu naira dubu biyar mai kudi muktar naira dubu biyar abdulsalam lawal naira dubu biyar amina abdullahi naira dubu biyar muhammad ahmad madugu naira dubu biyar ma'azu alhassan suleiman naira dubu biyar yunusa a amina abdullahi naira dubu uku muhammad ahmad madugu naira dubu uku sai mu'azu alhassan suleiman naira dubu uku sai yunusa ashiru naira dubu biyu da ɗari biyar ya allah waɗannan bayi na ka saka musu da alkhairi kai wa dukiyarsu albarka idan suna da iyaye rayu ka sa su gama da duniya lafiya in sun riga mu Allah ka lullube kaburburan su da rahama daga na Aisha Ibrahim ta yi ko naira dubu biyu akwai Khadija Yusuf naira dubu biyu Asma'u Ismail naira dubu biyu Rukayya Muhammad naira dubu biyu Yusuf Alhassan naira dubu biyu Gambo Hudu naira dubu biyu Abubakar Nasir Aliyu naira dubu biyu Muhammad Mamman Ali naira dubu biyu Jibril Haruna mai kuɗi naira dubu biyu Muzammil Abubakar Ibrahim naira dubu biyu Aminu Baba Idris naira dubu biyu Muhammad Nasir Sare naira dubu biyu Suwaiba kabiru naira dubu biyu aishatu bukar kirawa naira dubu biyu hadiza ibrahim ciroma naira dubu biyu rizwanatu iliyasu nura naira dubu biyu hassan tm abin nan shalan naira dubu biyu ahmad yusuf naira dubu biyu abubakar aliyu naira dubu biyu sani muhammad muktar naira dubu biyu yakubu abubakar naira dubu biyu bashir umar naira dubu biyu khalid aliyu naira dubu biyu aminu jibril naira dubu biyu aminu sharafuddin ahmad naira dubu biyu akwai hamma muhammad naira dubu biyu zakariya muhammad naira dubu biyu kai ga sunan dai sun aiko sun aiko sun aiko ba za mu iya karanta su duka ba amma gaba ɗaya allah maɗaukin sarki ya san su da wanda muka ambata da wanda ba ambata ba duka allah ka yi duke su albarka allah ka sa aljanna ta zama makomar mu mu da su ranar tashin alƙiyama. Allah ka rike sai 'ya'yanmu a lokacin da za su samu marayu mu ko mun wuce zuwa kabari domin ko mun shirya ko ba mu shirya ba wata rana ranar tana zuwa gudunmuwa da aka tara ta marayu jimilla a wannan rana shine naira dubu ɗari bakwai da sittin da ɗaya da naira ɗari shida Allahu akbar Allah ka taka wa kowa da kowa da alkhairi akawun details na marayu akawun name open welfare committee jibiris kaduna state account number 0011608115 0011608115 bankin shine Stanbic IBTC Bank Allah ta'ala ya samu dace na'am alarama na saba cikin social arab ina za mu متاش فكلموه فأنجيناه الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا Allah madaukin sarki ya faɗa mana cewa mutane annabi Nuhu sun karyata annabi Nuhu. Da suka karyata shi Allah ya halakar da su baki daya. Amma ya tsallakar da annabi Nuhu da waɗanda suka shiga jirgin ruwa tare da shi. duniya aka cika ta da ruwa kowa aka halakar da shi shi ruwan na, hannan kaduna ya zo hannan tudun wada yan lilo ba wani mai lilo a lokacin cika ta aka da ruwa gaba daya duniya ce aka cika da ruwa abin da ya fi komi tsawo a duniya sai da ruwan ya kere shi za ga mutum ya gudu ya hau bishiya ruwa ya iske shi ya ƙara sama ruwa ya iske shi ya ƙara sama har ya ƙura bishiyar ya miƙe tsaye ruwa ya iske shi tun yana kawo masa gwiwa ya zo kunkumi ya zo ƙirji ya zo wuya kaga mutum yana ɗaga kai sama ruwa ya noce shi an gama da wannan in mace ce da ɗa wata ta ɗaga ɗan sama ta yadda ta mutu ɗan ya tsira ruwan ya noce ta ya noce ɗan dan addu'ar da annabi nuhu ya roki Allah ne a share kowane kafiri daga bayan ƙasa gaba daya wa qala nuhu rabbi la tazar saboda me annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji la tazar alal ardi kar ka bari a doron ƙasar nan min al kafirin daga cikin kafirai da yara wani mazaunin gida kwara ɗaya kar ka bari ya Allah wani wanda zai samu gida inda zai makale kwara ɗaya kar ka bari Allah ka noce su kaf wannan ke nuna maka annabin Allah kai yayi zafi annabin Allah ya fusata ya sha wuya an azabtar da shi an masa izgiri ba abin da ba ko sun isi imani kamar yana faɗa wa Allah abin da Allah bai sani ba kamar yana faɗa wa Allah abin da Allah bai sani ba alhali Allah ya fi kowa sani shi ma ya san Allah ya sani ya fi kowa sani amma kuka yake kaiwa yana faɗa wa Allah experience ɗinsa yace innaka ya Allah lalle kai in ta zarhu ka ga su nan idan ka bar su baka halakar da su ba ko kwara ɗaya ka bari yudullu ibadaka za su ci gaba da batar da bayinka ya Allah wala yalidu kowa za su haifi kowa ba illa fajiran sai fajiri kafara mai yawan kafirci za su haifa ku kalli kamar yana gaya wa Allah abin da zai faru saboda a experience ɗinsa tsawon shekarun da ya yana musu wazi ba su karɓa ba to alama ne da wuya su karɓa shi ta Allah ya ce mun aika annabi Nuhu zuwa ga mutanensa zai wata kun Allah ya ce hakika mun aika annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi Allah ya ce fala bisa fihim annabi Nuhu ya zauna cikin su yana musu wa'azi alfa sanatin shekara dubu illa tamsina ama ba shekara hamsin shekara ɗari tara eh, da hamsin ya yana musu wa'azi wannan shekarun da ya yana wa'azi ne ya zauna yana musu wa'azi shekara ɗari tara da hamsin har yanzu maganar da nake da kuma ƙungiyar izala daga kafa ta bata cika shekara hamsin ba bata cika rawa shekara hamsin duk wa'azin nan da aka yi ta yi ba wajen shekara hamsin ba bai ma kai ba arba'in da uku sun shaƙa muka mamur gumi ne za ka ce sun kai shekara hamsin ko sittin suna wa'azi amma dai ita ƙungiyar kan alhaji sani mani su ma su kai ba in ji alhaji sani mani su tare da su aka yi to shi shekara ɗari tara da hamsin amma Allah ya ce wa ma'amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka imani da shi shekara 950 nan sai yan kadan in ji Allah kallin din nan shine aka yi ta kauli malaman tafsiri kaulin da suka kawo jama'a da yawa shine mutum 80 shine kaulin da ya ambaci mutane da yawa mutum nawa 80 shekara 900 kenan duk shekara goma ba a samun mutum daya wasu malaman ma suka ce mutum arba'in ne ashirin maza ashirin mata kai akwai ƙaunin da malamai suka ce mutum takwas suka musulunta mutum nawa takwas shekara ɗari sanar hamsin ammar duka duk wani salo na wa'azi ko babu wanda bai jaraba ba in ya gwada wannan wannan ya gagara ya jarraba wannan ya ce sun ma inni da autohum jihara da wannan ba ta ci ba wanda yake gaya musu da suka ƙi karba يرسل السماء ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطرا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات بقارا وجعل القمر فيهن نورا

tauhidi ya koya musu Allah ya nuna musu ce ya Allah summa inni da autuhum jihara na kira su a bayyane ya Allah a bayyane da na buga na buga abun bai yi ba yace summa inni alantu lahu sai na mai da abun public announcement ba tara mutane nake ba kawai yawo nake kan titi ina shela ina ya ku mutane ku ji tsoron Allah ni annabin Allah ne yana yawo kan titi yana daga murya shi ne sun ma inni a alantu lahu da a bayyana zai zo bakin kasuwa ya tare jama'a ya wazi a mai duka ya ga wannan ba ta yi ba yanzu titi yake bi kawai yana ɗaga murya da ƙarhi wanda ke cikin gida da kowa inda yake ji mai yake faɗa da ya wuce sai ka ji Allah ya kawo sauki ka ji mahaukacin nan Allah ya ba shi lafiya kowa ne ne mahaukaci annabi nuhu alaihi salam yace da na buga wannan ba ta yi ba nace bari in canza system ce wa asrartu lahum israra sai na rika bi gida gida a sirrance sai in yi sallama an mai gidan ya fito in ce na zo ne in gaya maka cewa saƙon nan da na zo da shi alheri ne ni annabin Allah ne Allah ne aiko ni ka karɓi wannan saƙo kai daraja a duniya kai daraja a lahira sai ya gama wa'azi mai gina ce to jira ina zuwa da ya shiga cikin gida sai gaito matansa da 'ya'yansa kowa da sanda a zo a rufe annabi nuhu da duka sai a masa duka tsaya haka aka yi ta yi shekara ɗari tara da hamsin ya ce Allah ba wani abu da gaya musu ba faƙultu san firo rabbaku ce musu kan ubangijinku innahu kana gafara ubangijinku nan mai yawan gafara ne an kunne mai gafara sai yursilin sama alaikum zai sake sama a kanku midirara ta rinka kwararo muku da ruwa mai albarka wa yundidukum bi amwalin Allah zai ƙara dukiyarku arzikinku ya ƙaru wa na Allah zai ba ku yaya maza in kuna isi gifari wa Allah lakum jannatin zai sa amfanin gonan ku ya albarka wa Allah lakum anhara ƙoramai da gulabe su albarka a rinka kama kifi ana ɗebo albarkatu ruwa duk Allah zai muku wannan in kunne mai gafarar Allah yanzu Allah akwai bakar magana nan makiyin Allah duk abin da za ka gaya mai inda kace mashi a da Allah zage shi kawai kai a wajen shi kawai ka zage shi ne to wayanda aka buga da su haka shekara ɗari tara da hamsin amma wa ma amana ma'ahu illa ƙalil, dan Allah za ga laifin annabi nuhu yace innaka in tazarhu yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara abin kamata ga laifin shi ba mu shekara nawa aka fara wa'azin nan ku yadda mutane suka karba yanzu tafsirin nan da muke yi mu kana ke yi a kungiyar izala kawai masu tafsiri da shugaba fadilatu sheikh imam a Dr. abdullahi balalau hafizahullah ya yi postin a wannan ramadan ɗin a mataki na national banda mataki na jihohi iya mataki na national ƙarƙashin kwamitin tafsiri na ƙasa shek yakubu musa hassan na sautin sunna kura tun kina karamar sunan ke bashi wajen yan bida manyan almajiran shek abubakar ba murgumi kenan malam da kansa ya fosin ɗinsa ya ce maza a tafi a yi sanda sako a ƙarƙashin kwamitin da'awa ƙarƙashin shan yakubu musa shugaban ƙungiya na ƙasa ya yi fosin maluma a nan najeriya kawai malami ɗari bakwai da goma sha tara da alaramma ɗari bakwai da goma sha tara mahaddatan ƙur'ani mai girma wannan wanda shugaban kungiya na ƙasa a mataki na national ne ke kenan kowace jiha ta yi kowace local government ta yi in za ka tattaro alƙaluman jihohi da na local government da Allah wurare nawa ke ake tafsiri bayan haka ƙasashen afirka a cote d'ivoire an yi postin malami goma sha ɗaya a ƙasar cote d'ivoire daga abidjan zuwa buwake zuwa yamos koro zuwa san petro a ƙasar cote d'ivoire malami goma ake yi goma sha ɗaya a ƙasar ghana a yi posting da wajen malamai guda ashirin daga kumasi akara eh? eh? tamale can ƙarshen ghana kenan kusa da bakin boda ran da zan je tamale wazi na sauka a akara misalin irin karfe goma sha ɗaya haka na rana aka ɗauke ni a mota muna tafiya asalin abin da ake ce maka tafiya ba mu shiga tamale ba sai wajen karfe goma sha biyu na dare muka shiga tamale duniya ta cika muna zuwa aka ta zarce kan mumbari aka ci gaba da isar da sako a ƙasar Ghana kawai a yi fastin wajen malami ashirin a nan kwatano a yi fastin malamai wajen guda goma a nan kwatano benin republic jamhuriyar niger a yi fastin malami sama da arba'in sama da arba'in daga ƙungiyar ihyau sunna wa ikimadul bid'a abinda kai ƙungiyar kitabu wa sunna da ƙungiyar ahlus sunna jama'a waɗannan manyan ƙungiyoyi na ahlus sunna guda biyu su kadai in ka hada da abin da ihya sunna suke posting to malumin Allah ya san alƙaluma da Allah sunna ta ci duniya ko bata ci duniya ba a cikin shekarun da ba su wuce hamsin ba ba su kai hamsin ba ga annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin yana bugawa kai ahalu suna ku ce alhamdulillah annabi nuhu dole kai kuka wajen ubangiji to yanzu ya kai ga yayi addu'a kuma Allah ya amsa addu'a abinda Allah ya ce masa wasu zai lifurka bi ayunina wa haina ولا تخاطبني للذين Allah yake to yanzu je ka kera jirgin ruwa ya Allah ni ba kamin da bane <laughs> ya zan yi kera jirgin ruwa annabi nuhu ya sai da za a kera jirgin ruwa bai sai da za a kera ba kuma ba bakin ruwa ba garin su ba bakin ruwa yake ba me yasa ne harka jirgin ruwa Allah ya ce masa a bi ayyuna da idanunmu muna kallo mu zamu nuna maka yadda zakai yi wa wahayina da wahayin mu mu ne zamu yi maka wahayi zamu turo mala'ika ya gwada maka ya ka yi ka kera jirgin ruwan inji Allah shine da wahayin mu ji ubangiji Allah ya ce to amma ba akwai sharadi kai da kanka kake du'a zalimi ya halakar da shi to wala tuka ni fil ladina zalamu kar kuma ka zo kana mun magiya alama kana magana da ni akan wasu azaluman in halakar da azalumai kace ga wani azalumi ya Allah dan daga mashi gaba innahu mughraqun zan nutsar da su gaba ɗaya ne to ya kai ويصنع الفلك وكلما مر عليه to yanzu ya zo yana tsera jirgin ruwa ya sare bishiyoyi an kankare an yanka katako an yi falanki falanki don ƙur'ani ya ce jirgin ruwan da falanki aka yi da kusa aka rinka bugawa da haka aka yi jirgin ruwan don ƙur'ani cewa wa nahu ala zati alwahi Allah ya ce mun ɗauke shi akan jirgin ruwa wacce aka yi ta da falanki falanki na katako wadutur da kusa ai ko da an bashi kusa ba sai an ce maka da guduma ba ko jira ke sai an ce da guduma ai ba sai an faɗa ba mutum ne ce maka na sha fura ai ba jira kake sai ya ce ma da nono ba ko yake na ci tuwo ai ba ka jira ya ce maka hadda niya to yanzu ga yanan fa ya duƙufa yana aiki ba ji ba gani to yanzu ga kafirai nan sun zo sun same shi yana ta aiki Allah ya ce kullama marra alaihi mala'u min qaumihi duk sanda manyan gari daga mutanen sa suka zo suka wuce yana ta fama aikin jirgin ruwa saki minhu sai su rinka masa izgiri nuhu barka da aiki Ka ji matsayata. to ai kai nuhu ashe kana da basira kaje kana ta lokacin ga shekara da shekaru ashe kwararren kafinta ne kai da wannan kake yi tun farko ai da yanzu ka rabe da samun na abinci ba sai ka je ka shiga rigimar da tafi karfin ka ba izgili qur'ani ce sakiru min annabi nuhu ya ba su ansa annabi nuhu ya kalle su kale yace in taskaru minna idan kuma na izgili yau a ci gaba da tafiya fa inna naskaru minkum mu ma nan gaba za mu muku izgini kama taskarun kamar da kuke mana izgini a dai ci gaba da tafiya har na sai a tanzire da dariya sai a wuce sai ai wannan ya fi mashi kenan idan mai wa'azi ya bar wa'azi ya shiga wata rikita rikitar duniya a wajen makiya addini bukata ta biya amma wajen Allah gaba ci ba gaba ci ba ina ya ci ba ya ci saboda addu'a wata ila mas'uliyatul anbiya wa wazifatul anbiya kira zuwa ga Allah shine profession na annabawa da akwai aikin da yafi da'awa a wajen Allah da shi Allah zai zaba wa Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da duniya ba wanda yake so kaman shi amma me ya zaba mashi da'awa wa'azi wannan ya nuna babu aikin da yafi wa'azi alheri a duniya ba aikin da yafi da'awa alheri a duniya a wajen Allah to ya a wannan lokaci ana rama annabi nuhu ya ce fa sawfa ta'lamuna da sanu za ku sani man ya ya'tihi azabun wane ne azaba za ta zo masa azaba kuma yi kuzihi ta kaskantar da shi man ya ya'tihi azabun kuzihi wa yahillu alayhi azabun azabun muqim sannan dawwaman ma azaba ta zo ta sauka akan shi za ku san wane ne wannan zai same shi nan gaba a su ana nan ana taban kaura ana ganin dai za huta da mai wa'azin nan wallahi ba huta da mai wa'azi in aka lokacin da za huta da mai wa'azi to Allah zai karbi wa'azin da kanshi saboda shi wa'azi ba za a daina ba kar ku dinga murna wai mai wa'azi ya mutu mai wa'azi ya shiga bala'i ai yanzu an huta in dai kuna bid'a da shirka ba huta ba akwai matsala yanzu an yi wasa Allah zai karbi wa'azin da kanshi Sheikh Abubakar Mamur Gumi Allah ta lullube shi da rahama sanda Allah ya karbi rayuwar shi yan bidiyo ba sun dauka sauki za a samu ba ana malamin nan ne da ya matsa mana lamba to an yi ta dai ta kare ko sun zauna lafiya an daina wa'azin an daina da'awar lokacin da shehu jafar mahmud adam allah ya karbe shi shahidi allah ka lulluɓe kabarinsa da rama yan miliya ba murna aka yi ta yi ba aka ce su ta riga dai ta ƙare shi kenan ƙurin ƙus eh mai zaƙin bakin nan da yake ta halakar da 'ya'yanmu to yanzu ya tafi an huta an huta an daina wazi ai sai da gaba masu garin ke ce ai shi malam ja'far ma mai sauki sauki ne yana dan lallaɓawa fitinan ne fitinan ne karku ya samu ba mun tafi daina za yi matuƙar ana shirka da bidiyo Allah ba zai daina sa da masu wazi ba kun ga matasa matasan nan da ke kabbara kaga yaro ga ajin hadda yana shekaru kaɗan ya haddace ƙur'ani ko da za a nuna mai yaron da bai cika shekara goma a duniya ba ya haddace alƙur'ani mai girma ga ma na sarki a zaune gidansu kawai in ka je ka ta fara kirga mahaddatan ƙur'ani mai girma in ka wasa sai ka lissafi ka gaji muna wajen tafsiri ɗaya daga cikin ƴaƴan abin nan alarama ya biyo wajen tafsiri ya gaida mu bayan ya gaida ne ya ce babana zo ne in gaida ku nace ka kyauta Allah ya maka albarka idan aka wuce ta zan wuce limancin tarawihi da tahajjudi ne saboda hafizi ne gangaren qur'ani ne izo 60 akan shi yanzu a je a tarawihi ne a rinka juya qur'ani mai girma a masallaci a rinka kwana da tilawa yadda ruwa ke zubowa daga indararo haka za a rinka dararowa da tilawa qur'ani za a rinka zubo shi daga sama zuwa kasa yara ne ga nan ƙanana qur'ani sun haddace bulugul maram sun haddace hadisan haddacewa suke ga tauhidi ga aƙida bai taɓa shan rubutun sha ba bai taɓa ɗaura laya ba bai taɓa ɗaura guru ko karhu ko daga ko baru uwa uba shi duk yadda ake babu wacce taɓa ɗanawa tun da ya taso ahalu sunna ne sunna sak a sak tauhidi sak to da aka ce maka suka biru gombe sun bada wuri irin wannan yaron ya iso bakin microphone bidiya da shirka i am very sorry i am very sorry i am in trouble wala yi bida da shirka kun shiga trouble abin da ya gaya musu kenan to me fa ba da rama hatta idza jaa amruna wa wa qulna hamil fiha yawa qulna hamil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man ya yi ɗangare to yanzu ga alama ta tabbata ana tsammanin wuta a makera sai ta tashi a masaka amin yaron amin yaron da tijo ce Allah ya mana albarka baba Allah ya ƙara albarka mun gore Allah ya sa ba kullum moto zaka jefo duk abin da zaka jefo dattawa ga sanan suna mana addu'a suna Allah ya albarka sai kai hajijiya kai hajijiya ka jeho Allah sai ka ce mana yara wanda ya fi ka shekaru ya sa mana albarka an lafiya ko an lafiya ma kuma ce mana yaran ma ya raina hankali ne me to sai yake za mu zama manya mutum ya girma ya aure ya haihu yarsa ta girma ta aure ta haihu kuma har yanzu yaro ne bai kai faɗi gaskiya ba to sai yake zai faɗa wannan yare ne hankali ne kuma sai ka ce laifi na ne da aka fara haifo ka kamin a haife ni ni na jawo in ban da nake adalci ya za ka hukunta ne abin da ba laifi na ba ne da aka fara haifo ka kamin a haife ni laifi na ne akwai ta gudunmuwa da na bada a ciki kuma alhamdulillah mu wani furfura da Allah ya bamu mu ba Allah ya bamu ran ce a kirga aiki ya same ka ba za ta kirgu ba Allah mun gode maka ah. to wa yake tsammanin ruwa ya cece daga tanda wa yake tsammanin haka wasu malamai suka ce abin da ake nufi wato ruwa ya bulbulo a inda ba a tsammanin ruwa ya bulbulo shi ne ake cewa fara tanno Allah ce kulla sai muka ce ihmil fiha min kullin zawjayn ni. ana so a samu ɗan samfur samfur na halittu tunda za a halakar da kowa har agwagwa ba za ta rayu ba akuya da dila da kare ko ne halakar da su za a yi duk wanda bai shiga jirgin nan ba sunan shi halakakke to a ɗabi ɗan samfur samfur hakan nan kowanne ya ɗauki namiji da mace haka aka rinka ɗiba ana sawa jirgi in an ɗauki tattabara sai a ɗauki baru sai a saka in an ɗauka za a ɗau zakara sai a saka in an ɗau agwagwa a ɗau toro sai a saka in an ɗau akuya a ɗau bunsuru a saka in an ɗau tinkiya a ɗau rago a saka in an ɗau saniya a ɗau sa a saka in an ɗau raƙumi a ɗau taguwa a saka haka aka rinka ɗauka zauje ni su ne lalle wannan jirgi ya sha lodi da zomo da zomanya eh giwa ma ka kinki mota aka ɗauko giwa aka ɗauko giye namijin giwa ke giwa mace mace ta ke to giwa a hausa namiji ba giye <laughs> duk aka saka aka sa zaki da zakanya duk aka hada an gama wa jirgin ruwa lodi tsaf Allah ya ce wa halaka iyalanka ba su shiga ciki amma illa man sabaka alaihi alqawlu amma cikin iyalanka akwai wanda ba su yi imani ba na ce zan halakar da su akwai matarka akwai ɗanka ban da su yau ga mata annabi za ta halaka yau ga ɗan annabi zai ne saboda bai dauki aqidar uba ba matar bata dawo aqidar wa aqidar miji ba Allahu akbar Allah ya ce wa man aman duk wanda ya imani yake la ilaha illallah shi ba ya shiga ticket dai shiga jirgin kenan la ilaha illallah wuce la ilaha illallah kai ba la haka aka tayo jirgin lodi Allah ce amma abun ban tausayi da aka zo wajen masu imani wa ma amana ma'ahu illa qali yan kaɗan suka yi imani shikenan suka shiga to ya kai a wannan lokaci ana rama وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها Inna إن ربي لغفور رحيم to yanzu ga annabi nuhu Allah ya ce irkabu fiya ku shiga cikin jirgi duka an shiga ga annabi nuhu babban direba ya shiga ya zauna bai taɓa tuka jirgin ruwa ba ba makulli ba ki da za a sa jirgin ruwa jirgin ruwa bai da inji ya za a yi gashi a ciki a zaune ruwa kuma kwararowa yake don ƙur'ani cewa ya fatahna ta hana fa fatahna samai wanda ya shige daki ba ya samu matsala kade kojer Allah ya ce fa fatahana abuwa ba samai muka bude kofofin sama in ji Allah duk kofofin sama Allah ya ce muka bude su bima'in da wani irin ruwa munhamirin mai kwararowa kamar da bakin kwarai ake kwararo ruwa ba da kan famfo ba ruwa ya kece daga sama wani zai ce bare shiga daki ya buya Allah ya ce nan arba uyuna muka ce ƙasa ke ma ki kece ruwan ya ringa bulbulwa daga ƙasa bahaushe ya ce ruwan ƙasa maganin mai kabido idan ruwan daga sama yake sai ka sa kabido ko ka sa lema to yanzu daga ƙasa ya bulbulo me za ka sa ka tare shi ba abin da za ka tare shi Allah ce falta kalma'u ruwan sama da ƙasa suka haɗu ala amrin a bisa wani lamari kadi kudur Allah wanda yake wanda tuni muka riga muka kaddara zai faru yana da rubuce a lawul mahfuz time ake jira kuma ga time ya zo ga ruwa na kurarowa ga su a cikin jirgi ya za a tuka jirgin annabi duka ba direban jirgi bane yau karo na farko zaka tuka jirgin ruwa ya za a yi jirgin ruwa ba su fiyari ba wajen tariki sai Allah yake ce to ga yadda za a tafi da jirgin bismillahi majare hawa mursaha in kana so kai jirki jirgin ya tashi kai ka ce bismillah da ka ce bismillah kawai sai jirgi ya tashi in za ka sa giya bismillah sai ya shiga giya in za ka taka totin bismillah sai ya ƙara gudu in za ka sha kwana bismillah sai ya sha kwana in za ka sa trafiketo bismillah idan ka ga an tijarorin dutse za a kara kana so ka yi emergency break bismillah automatically stop ta ji wani jirgin ruwa mai tafiya da sunan Allah ta ji jirgin ruwa mai tafiya da sunan Allah Allahu akbar Allah ya ce inna rabbi na gafurur rahim Lallai ubangiji na mai gafara ne mai jin kai kai mu gode wa Allah da ubangiji zama shi da ubangijinmu ubangijinmu ya zama mai gafara ubangiji mai zama mai jin kai ba yau ma sai ta sake kwararo dufa nan ba ba dan gafara saboda jin kai irin shegen da ake yi a kasar nan kuna ga bai kai Allah ya sake turo ta dufa nan ba mutanen birnin da yi na bakin teku suke suka rinka tsiya zina a cikin ruwa luwaɗi a bakin ruwa maɗigo a cikin kwale-kwale shegantaka iri-iri Allah ya ce a yi girgizar ƙasa ƙarƙashin teku da aka girgizar ƙasa ruwa ya ambaliya babban birni mai ban sha'awa amma sai ka koma daga ƙarshen garin inda duk musulmi ne kamar su sallar jana'iza ruwa aka turo ya shafe garin aka turo yashi ya rinka binne gidaje da al'umma da motoci da dabbobi binnewa kawai ake banda Allah babu wanda ya san adadin wanda suka halaka rana ne da Allah ya ga dama yanzu tekunan ta Lagos iya shegen da ake a Lagos nan a je cikin ruwa ana fati a tsakiyar teku ana iya shege in Allah ya ga dama sai ce ta ɗan yi nishi ba in ka ɗan yi nishi kuna jin me zai faru in ta fantsamo ba Lagos ba ba Ibadan ba kai da kake Kaduna in ka wasa ba sai ta iso ba wannan teku in ta fantsamo amma saboda gafara Allah da jin kansa ya Allah kanka kama mu da laifin da wawayen cikin mu suka aikata sai Allah ya ce mai gaba da rama wato kamar kana ganin jirgin ruwan da idon ka Allah ya ce gata nan tana tafiya da su tsakanin taguwar ruwa kaljibal irin tozo da taguwar ruwa take yi da toroko da take yi in ruwa ya yi toroko sama in ka hanga daga nesa za ka ɗauka wani ƙaton dutse ne alhali tun ruwa ce ta ruwa kawai jirgin ruwan da haka take tafiya tsakanin waannan taguwar ruwa masu kama da duwatsu me ya faru a wannan lokaci a larama Aha. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن jirgin ruwa na cikin wannan tangal-tangal a saman ruwa tsakanin taguwar ruwa kamar duwatsu sai annabi nuhu ya hangi shi Allah sarki wai hannu ba rubewa a yanki yar? ɗansa ne yana ganin shi sai tausayi kama shi duk da cewa kafiri ne wa da nuhu numnahu annabi nuhu sai kira ɗansa wa kana fi ma'azinin dan yana can gefe ya ma ke zo kusa da inda jirgin ruwan yake saboda bai yarda da uban ba bai yarda da aqidar uban ba yace ya bunayya ya kai dana irkan mana zo ka hau tare da mu wala ta kuma alkafirina kar ka saura tare da kafirai ko to ka zo ka hau wanda Allah ya kaddara masa tadewa akwai mai iya taimakon shi me dai ya faɗa a lokacin alarma dan ya ce a ah, ba ba rike ka ba sai na shiga ba sawi ila jabal zan tafi zuwa wancan dutse ya simuni min alma ai na hausa man ta riga ta kare dutse ruwan na bare sai inda nake ba dutsen zai tsare ni daga daga wannan ruwan ba sai na shiga kwale-kwalen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi haka muke ta fama da yan bid'a muna ku zo ga sunna jirgin annabi nuhu ku zo ku hau tare da mu ku zo a hau ga jirgin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, alkitabu wa sunna irkabu ma'ana irkabu ma'ana irkabu ma'ana irkabu ma'ana ku zo ku hau tare da mu ku zo ku hau tare da mu kar ku saura tare da kafirai ku zo ku rike kitabu wa sunna ku zo ku rike sunan manzon Allah ku zo ku shiga tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kitabu wa sunna muna daga murya muna kira yadda annabi nuhu yake kiran wannan yaron amma yaron ya zo ana ce yaro zo ka hau jirgi shi ko yana cewa ga wani dutse can muna cewa ku zo ku hau sunna ku shiga jirgin kitabu wa sunna ku zo a tafi suna ga wani waliyi can ai zai iya kare ma sai mun shiga ma. ku zo a shiga sunna jirgin annabi nuhu ya yi lodi ku ta hau ku hau suna ga gausi can ku zo ga sunna a ga wani kudubi can ku zo ga sunna a ga asiyawu ku zo ga sunna suna ga autadu ku zo ga sunna ga sunna jirgin manzon Allah suna ga wani jikin sa can in muka ban kalkale wa jikin shi ma jikan baka da hankali baka da hankali ana magana ga mai gidan gaba daya annabi Muhammad ka zo ka rike sunna ka zo a bi kakan shi Allah ya turo wai kana mu mu je mu ta fama da kakan kai shi jikan ya ishe ka jikan Allah ya aiko wa Allah ya aiko jikan ko kakan kakan to ba ba shi shi ba da haushi ba renin wayo ne na dan bid'a wallahi dan bid'a akwai renin wayo bari yi bayani kafin ku kare ta ne da kaka da jika wa ya fara zuwa mu mu rike kakan su su rike wa da abin da kaka ya zo da shi da abin da jika ya zo da shi wanne ne tsohuwa ciki wanne ne sabo to su su rike abin da jika ya kawo mun rike wanda kaka ya kawo amma da wani suna cewa mun zo da sabon addini da sabon addini suka kawo sun suka kawo sabon addini o ban gane wanda hukunci ba akwai rarrawa ana raba ko babu ana raba ki akwai rarrawa a cikin harkar nan ni ne da rike kaka ka rike jika kuma ni na kawo sabo ai in duniya da gaskiya ai na kaka shi ne tsoho na jika fa sabo fil ko kuka kawo sabon addini yan addinin jika ko kuka zo da sabon addini mu addinin kakan muke yi tsohon addinin muke yi original not photo an Amma ku san da wanda ba ku gane wannan tarihi ne ke mai da yadda Adamu nuhu ke kira dan ya zo ya hau yana ga dutse muna kira ku zo a hau jirgin ga kasu suna ga dan wani jika jika nan shi wannan jikan da kake gani shi ma babba ne ba karami ba ne ba ka dai san to Allah ya ƙara girma mu dai kakan ya ishe mu annabi nuhu ya kalli dan nasu ya ce masa la asimal yawma min amrillahi illa man rahim kar ka yaudari kanka ba mai iya tsare ka daga wannan ruwan da Allah ya kawo wannan lamari da ubangiji ya kawo ba mai iya tsare ka daga gare shi illa man rahim sai wanda Allah ya ji tausayin shi ya sa shi a cikin wannan jirgin ya shigo duk wanda bai shigo jirgin nan ba sunan shi alakake kar ka bata wa kanka lokaci kai da kanka kalla ko ka zo ka hau yana yanzu girma wannan dutsen kana so ka ce ruwan zai iya kawo nan gurin ya za a yi so ni nan suna cikin wannan magana sai wani abu ya faru ba faru ana rama kawai sai wata taguwar ruwa ta zo ta shiga tsakanin uban da ɗan yanzu annabi nuhu ya daina ganin ɗan fakana min al sai ɗan ya zama cikin waɗanda aka nitsar da su aka danna kansu aka notar da su a cikin ruwa suka halaka a wannan lokaci Allahu akbar Allah ya cika duniya da ruwa aka bata kawai cike da ruwa ba abin da ke yawo akan ruwan sai jirgin ruwan annabi nuhu shi kadai ke lilo a saman ruwa yana ta zagayawa

جودي wato ku saurara ku ci wallahi wani balarabe ne kafiri ya ji an karanta wannan ayar wallahi bai san san da ya faɗi wa Allah sujada ba bayan ya dago aka ce ka musulunta ne ce ba musulunta ba aka ce me yasa kai sujada yake sajjatu li fasahati na yi sujada ne saboda fasahar da ke cikin wannan magana ni balarabe ne na san fasaha ta maganar larabawa ban taɓa jin maganar ɗan adam da ke ɗauke da fasaha irin wannan ba wannan ba maganar ɗan adam bane ta wuce fasahar ɗan adam ana rama sake karanta mana ayar ku je da ayar take جودي ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mun gode maka da ka babu alkur'ani mai girma Allah ya ce wakila ya arbu aka ce ya ke ƙasa eh idila ima ake duk wanda kika san ke kika bulbulo da shi ai qur'ani ya ce an ta sama da mai da ruwa an ta ƙasa da mai yanzu ruwa ta da ƙasan a gaure suke ko ba gaure suke ba kamar a ɗebo ruwan randa ne da ruwan drum a gaure a turi ɗaya sai Allah yake ke ƙasa ina baki umarni ku gane girman Allah ibina ima ake duk ruwan da kika san ke kika bulbulo da shi ba daga sama ya zo ba to ina so ki sake haɗe shi ki tsotse shi karki bar ko ƙwara ɗaya wanda ke kika bullo da shi a waje kuma karki da ki haɗe ko ƙwara ɗaya wanda daga sama ya sauko duk wanda daga sama ya sauko ban baki izini ki haɗe shi ba wanda ke kika bulbulo da shi ban baki dama ki bar digo ɗaya ba duk wanda ke kika bulbulo da shi ki tsotse shi ki zuƙe shi gaba da ki haɗa kayan ki in ji Allah in da Allah wa'i sai wannan ya ko da waliyin da kake da shi ɗebo ruwan faro da suwan da ɗaɗɗai kenan ko ka samu wani katon kwano ka haɗe su ka kai mai kace to ware na faro ware na suwa ɗaimo ruwan gulbi da na kwari ka haɗe ka ce ya ware ɗaimo ruwan randa da ruwan drop ka ce ware ƙaryar banza ƙaryar rufi ka zo kana cewa kai ma wani ƙarya ƙwarin Allah ne ta na kai kama da Allah umarni daga ubangijin ƙasa zuwa ga ƙasa kuma ga assignment da aka bata nan take ƙasa ta fara aiki duk ruwan da ta ɓulɓulo da shi ƙasa ce da ta tsotse shi gaba ɗaya Allah ya ce wa ya sama bayan ya ba ƙasa umarni ya ce ke kuma sama Akali ki kame haka kar ɗigo da ya ƙara faɗuwa ya isa haka stop ba ɗigo da ya ƙara faduwa daga sama da wannan lokaci yanzu ƙasa na tsotsar ruwanta tana tsotsewa tana tsotsewa sai da ƙasa ta haɗe ruwan da ita ta fito da shi gaba ɗaya saura wani ruwa wanda ya zo daga sama to ya za yi da shi Allah ya ce a mai da shi teku teku da gulabe domin ya adam su ci moriya su sake samun wani means of transportation shi yasa malaman geography suka ce inda ruwa yake a duniya ya fi inda ƙasa yake a duniya ya fi tsandauri yawa inda ƙasa haka muke zaune to inda ruwa ne a kwance a duniya ya fi yawa fiye da inda ƙasa take kenan da Allah zai ce to duk tekunan nan ku haɗe za ka yi ambaliya guda ɗaya shikenan duniya ta yi asiyari shi za ki ganin manya-manyan ocean atlantic ocean indian ocean pacific ocean waye-waye ocean ga suna a duniya an taskance su jirgin ruwa ya yi ya wata uku yana tafiya a cikin ruwa bai samu ƙasa ko tsandauri ba ya ɗabi gas da zai sha ya ɗabi abinci da abin da ake bukata mai lodi ai wata uku ana tafiya cikin ruwa Umar da Allah zai yi wannan aka hore mana hanyar safara na shiga jirgin ruwa daga London zuwa Paris in za ka je London daga Paris ko dai ka ka bi ta ruwa ta jirgin ruwa ko ka bi ta jirgin ƙasa da ke nutso ƙarƙashin ƙasa zai nutso ƙarƙashin ƙasa an mara hanya ƙarƙashin teku ya shiga ƙarƙashi ya kurɗa can ƙarƙashi sai ya wuce tekun gaba da ta ƙarƙashin ta yana tafiya ya sake bullowa waje ko ka shiga jirgin ruwa nace sai na bi duka na gayar Allah wajen zuwa na tafi ta sama wajen dawa na ce a kwaɗa tare da ni da mota za ku zo ku shiga cikin jirgin ruwa ku yi fakin sama da mota ɗari idan ka yi fakin sannan ka je inda za a baka takarda da take dauke da cabin number ɗakin ka a cikin jirgin kuma a hawa na nawa kake sai ka ce a hotel idan a kusa kake zaka taka matakala akwai hawan da inda zaka hau lift zaka shiga lifta zaka shiga a cikin jirgin ruwan ta kai ka inda zaka ci idan kana ciki gari guda ba abin da babu akwai kasuwa akwai banki in kana so ka cire kuɗi kasuwa in kana so ka sayayya akwai wurin motsa jiki da gem akwai restaurant in kana so ka je ka ci abinci komai akwai a ciki ga ɗaki na hawa hawa ga wurin kwanciya ga AC ga komai kana kishin gida kana kan shayi kana kallon ruwa iya kallon ka nace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in banda Allah wa zai ba dan adam wannan fikira to shine wa ya sama'u aqali haka kai ruwa ya rinka janyewa wa gibal ma ana tafiya ana tafiya har ƙasa ta fara bayyana wurin da ƙasa za ta bayyana ta bayyana Allah ya ce wa ƙudai al'amuru Allah ya ce aka gama hukunta lamari Shi ne duk wani wanda Allah yake so a halakar da shi an riga an masa sisi condemn an halakar da shi a wannan lokaci Shi ne wa ƙudai al'amuru wannan jirgin ruwa Allah ya ce wasta wata alal judi ta je ta daidaita akan wani dutse da ake ce judi har yanzu dutse yana nan wasta wata alal judi wakila a lokacin ne a lokacin da aka yi shela wace shela aka yi shi ne bu'udan nisanta da rahamar Allah hallaka ta tabbata lil qaumin zalimi daga mutane A azzalimin na ana nufin mushrikai waɗanda suka haɗa Allah da wani a wajen bauta Allah ya gafarta mana shi yasa ya da karanta mana suratul arabi fa kazzabuhu fa anjaynahu fa kazzabuhu fa Me معهم في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ليس الله يمتدسوا إنهم كانوا قوما عمين الله يقول إنهم للي mutane makafi zuciyarsu a makace take Allah ka raba mu da makanta zukata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi